رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka Allah ikon sa a ci gaban karatu mai littafin sharhu sunna da imam al Allah ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 27 daidai gabar karshe da ma yake cewa wa'alam anna shira'a wal ka sani hakika saye da sayarwa ma bi a fi musulmi musulmina shine abin da aka sayar a kasuwannin musulmi halalun halal ne ما بيئة على حكم الكتاب والإسلام والسنة abin duk da aka sayar da shi a bisa hukuncin littafin Allah alkur'ani da dokokin musulunci da sunnar masu. min gari an yadda kulahu ta ba tare da wasu ainihin wani canji ya shige shi ba ko zalunci ko kuma wato ainihin barna au khilafin ko kuma saɓani lil qur'ani ga abin da yake ciki al qur'ani au khilafin lil ilmi ko abin da ya saba da ilimin addinin musulunci gaba ta farko ya ce wa alam anna shira'a wal bai'a ka sani hakika sai da sayarwa ma bi a fi aswaqil muslimi shine duk abin da aka sayar da shi a kasuwannin musulmi abin da yake so ya gaya mana saye da sayarwar da yake a shari'ance wa'alam anna shira'a wal bai'a haƙiƙa saye da sayarwa a shari'ance shine ma bi a fi aswaqil musulmi shi ne duk abubuwan da ana sayarwa a kasuwannin musulmi saboda abin da aka sani musulmi bai zai sayar da abin da ya saba shari'a ba ma'ana kamar yana cewa samun abin sayarwa a cikin kasuwannin musulmi alama ce take tabbatar maka shar'ancin sayar da shi sayo abu a cikin kasuwannin musulmi alama ce take tabbatar maka ya halatta a sayi wannan abu saboda inda suna kan turba su ta musulunci ba za su sayar da abin da musulunci bai ta da shi ba za su sayi abin da musulunci bai ce a saya ba ka gane sai ke cewa halalun ma bi'a kora shiga sai a shiga can ciki sai a fito yake cewa halalun ma a ala hukumar kitab abin duk da aka sayar da shi a bisa hukuncin alkur'ani halal ne wal islami da musulunci wa sunnati da sunna amma a wata nusufa nan da ya ce halalun ma bi'a abin da yake a wata nusukar halalun izabi a ala hukumar halal ne izabi a kitabi idan aka sayar da shi bisa hukuncin alkur'ani in aka sayar da maimakon a wata nusukar irani to ko mu karanta da maɗin ko mu karanta da izaɗin dai da ake bukata za a fahimta eh. idan har aka sayar da abu bisa koyarwa alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan abin halal ne a shari'a da yace min gari an yadkhulahu taghyiru ba tare da an samu wato wani canji ya shige shi ba daga koyarwa addinin musulunci ko abin da ƙur'ani da suna suka tabbatar to a wata nusukar maimakon tagayirun sai aka sa tagarirun eh. min gairi an ya hu tagarirun ba tare da wato rudi ya shiga ciki ba domin mazo na cewa abin da wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana abin da ya shafi cinikayyar da take akwai garin eh, a ciki an gane ko yawwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin da yake akwai wato rudi a ciki ba tabbas irin su cinikin kifi a ruwa cinikin tsuntsu a sama duka wannan baka da tabbacin balbelu sun taukace nawa ka sayo na harbu to na zan san wasu za ka karama ce ko babba ce an gane duk kifin na kamo nawa ka saya ta ban san da za ka kamo karami ne ko babba ka iya kamo wanda za ka cewa ka da kyanci nan ce ba zan saya ba kuma ka ce sai ka wasu na ba kuɗi wurin ramin mutum ka iya kamo kuma da ƙyar za ka fito da shi ne kuma ka ce ya fi haka ko ka iya kamo ma ka kamo talibin ba to so da haka akwai garai to kada a samu wani abu na wato rashin tabbas ya shiga ciki au zulmin ko zalunci au jaurun shi ma dai zalunci yake ne au khilafin lil ko kuma ce abin ya saba da korwa alqur'ani au khilafin ilmi ko ya saba da ilimi na shari'ar musulunci ya saba da wani ilimi na can na shirme wani abu ne daban amma ya saba da ilimin shari'a shine abin kamata abin ki to a dunkule abinda mala yake so ya sanar da mu cewar saye da sayarwa a musulunci tabbataccen abu ne ta faɗin Allah wa ahallallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki sai da sayarwa amma haramtar riba akwai kuma amsa da manzo ya bar sallallahu alaihi wasallam sanda aka tambaye shi wanne nema ne yafi sai manzo yake cewa aikin da mutum zai da hannunsa da dukkan wani ciniki da bai saba musulunci wanda yake kan turbar musulunci shi na take kan tsara musulunci halalci to haka kalli wannan aya da kuma wannan hadisi da wasu dalilan ma barci suna nuna shaye da sayarwa a musulunci halal ne ya eh, sannan kuma ya zamanto cewar abubuwan da ke lalata cinikayya masu zo sun shiga cinikin ba wanda suke lalata su kai sun haɗar da zalunci in ka zalunci mutum a cikin ciniki to bai halatta haka kuma sun haɗa da abin da ya shi a fitar sasawa ka sa mutum ya sayar abu don dole ya sayar da abu don dole musulunci bai yadda da wannan domin allah na cewa iya da zina amur na ta kutu ya iya da zina amur na ta kai kila ta kutudu an fusa ku inna allaha kana kuma rahim ولا تقتلوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما to a ciki can gaba akwai inda Allah yake magana cewa la ta'kulu ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan tarade sai Allah ya ce an tarade sai ya zama wato saye da sayarwa ne kasuwanci ne bisa yarjejeniya bisa amincewa to idan aka rasa wannan yardar ka sa mutum ya sayar maka da abu dan dole ce kai wannan filin mun riga mun Ka za aka yi kuɗi ga kuɗin in ka ɗauka to ma ba ka ɗauka ba ruwanka to wannan cinikin dole ne a shari'ance ubangiji sai ya hukunci a fattarsa za shi aka ba bisa yarda isa to sai an kauce dukkan wasu abubuwa za su iya ɓata cinikayya na ciniki da zama tabbatacce a shari'anci ko da ƙur'ani ya halitta ma ka sai mota ya halitta ma ka sai gida ya halitta ma ka sai fili ya halitta ma ka sai sutura to amma sai an sami yarda ta wanda zai sai ba a tattaka shi a fi ƙarfinsa cinikin dole sannan kuma ka a samu kamar da aka faɗa garari rashin tabbas a cikin al'amari shi ma ka a samu sannan kuma kada a bai saɓawa dokar Allah tun da aka samu waɗannan abubuwan sun kau ta cinikin an yayi a shari'arci sannan sai ce wa'alam Allah kuma ka sani Allah ya ji kanka da rahama annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu shafaqatu ya dace bawa abokanci wato sassauci da sauki ko da lokaci ba zama mai sauki ne ba ya zama akan tsani ike abadan har abada wannan dindindin tsawon rayuwarsa ma sahibar duniya mutum ina abokantakar rayuwar duniya inda yana raye to yana kewa sassauci da sauki matsi bai da alkhairi eh, bai halatta a yi shi sai a gabar da ta zama sai an yi shi za a samu fita amma in ba haka ba daidai ba ne shi sa manzo sallallahu alaihi sallama da Allah ya tashi bayaninsa sai yake cewa لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم تفزي بالمؤمنين رؤوف الرحيم وانا رؤوف الرحيم إتش الشفقات dole ka duk wani shugaba yana so ya shugabanci karɓaɓɓe nagartacce to ya kwaikwayi manzo idan mai sassauce ga wanda yake shugabanta ba a ce duk wanda ka taka ya taku ba li'annahu la yadri alama ya mutu domin bawa bai san akan me zai mutu ba to tunda baka san akan me za ka mutu ba ɗaukar wa kanka sassauci da sauki kaka mutu akan wa kai ko wa su wa bima yaqtumu da lahu kuma bawa bai san da me za a cike masa rayuwarsa wa alama yalqa Allah kuma bai san akan me zai hadu da Allah zai hadu da Allah akan yana bin sa ko zai hadu da shi akan yana saba masa wa in amila kulla amalin min alkhairi ko da ku ya aikata kowane irin aiki na alkhairi ba abin isa ki jiki ba ne na tabbata a hadisi ba zana ga cewar cewa ɗayan mu yakan yi aiki irin aikin yan aljanna hada zama abin da ya rage tsakaninsu da shigar ta bai kuwa kamar tsawon sangalin hannu ba sai abin da aka zartar masa irin jaye shi zai kuma yin aiki na yan wuta ko kuma ya zama aiki irin aikin yan wata bai fi sauran tsakanin a ce kamar tsawon sanganin hannu shige ta ba sai kuma ya juye kuma yin aikin yan aljanna sakamakon abin da aka rubuta masa tun wato an samar da shi a kadar da ubangiji hukunta masa to da mutum bai san me aka hukunta masa bai san me zai kare da shi ya daukar wa kansa salon bin sassauci da sauki da yin daidai ya fi in cikawa ta zo sai a cika akan bin Allah sannan ya ci gaba da cewa wayan bagelin rajulil musri ala nafsi kuma abin da ya kamata ga mutumin da yake wa kansa shishigi an ce israf shine wuce gona da ita mutumin da yake ƙetare iyaka ga kansa Allah ya kafa raja'ahu min Allah ta'ala kada ya ɗebe ƙaunar samun rahama a gurin Allah madaukaki dan mutum yana sabo ya ce ka ai mu muka je kan ai duka ne ba iyaka ba daidai bane mutum ya rika irin wannan tunanin ina irin wannan maganganu don saboda yana sabo to kada bawa izin Allah ya kafa au kada ya ɗebe tsammani da fatan samun rahma min Allah ta'ala da godan Allah madaukaki inda al-maut yayin mutuwa wa yuhsinu dhannahu billah irka kyautata zatansa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda albarkatunsa sun yawaita kuma madaukaki idan bawa ya zama tuna kyautata zato ga ubangiji wata ala ina sa rai da samun rahama sa sai Allah ya datar da shi domin ya tabbata hadisi cewa Allah na cewa ana inda zanni abdi yankuwa ina inda bawa na ike zato in ya zaci alkhairi gare ni alkhairi zai ga in ya zaci sharri gare ni sharri zai ga ina kuwa mu'amala da yadda wato ya mu'amalance ni to wannan shine abin da ya kamaci bawan da ba daidai bayan da mutuwa ta taho to ya kyautata wa Allah zato haka ya tabbata a hadisin muslim wanda aka karɓi daga sahaba annabi jabir annabi yake cewa la ya mutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskura ya mutu face sai yana mai kyautata zato ga Allah eh, sai zama yana ta zato ga Allah wa ya khafu dhunubahu amma duk da haka a daidai wani lokaci da yake kyautata wa Allah zato ya rika tsoron laifukan da yawa Allah ya rika tsoron laifukan da yawa Allah kamar abin da ya faru da bawan Allah da manzo yake ba mu labarin sa ya rayu ina ta wato barna sai da mutuwa ta zo masa sai wato tsoron laifin da yawa Allah da kuma tsoron haɗuwarsa da Ubangiji ya sa ya ce in ya mutu ƴaƴansa su kone shi sannan dan da ke kashin da bai riga ya zama toka ba su hada da tokar su shi ke ake su da yi hada da ubangiji ba zai mata su kaga yana cike da tsoron ubangiji an fahimta ku to wannan tsoron da i ubangiji ya tashe shi aka sa kasa ta tattaro wannan to ka ce kasance kasance da ransa kai waye ce ka ce a ƙona ka bayan ban baka damar idan ka mutu a kora sha ubangiji sani ne na haɗu da kai ba zan ji da daɗi ban maka abin da ya kamace su tun da ka ji tsoro na na yafe maka abin da to ma'ana in ka kyautata zato ga Allah ɗin kuma kada wannan ya sa ka cire jin tsoron laifukan da ka ta ai mutum da rahama Allah mai rahama ne ai mun je koyi tafiya ce gidan aljanna a kakka yanke wa kanka wani ba na ka bane to amma kuma kada ka yi fasali da kuma abin da ya shafi bangaren eh, fata da kuma sa rai da Rahama kan kuma ka yi fatali da bangaren abin da ya shafi jin tsoron abin da kai wa Allah na laifuka yawa eh wancan ba wa Allah ba tunda akwai imanin eh. so da ka ana abin da ake so bawa ya zama tsakankanin abu biyu tsakanin tsoron abin da ina ba daidai ba da kuma fatan samun rahama ubangiji shi ne malamai suke cewa idan mutuwa ta zo karin jaye da bangaren fatan samun rahama idan kana raye ba mutuwa ce ta zo ba karin jaye da bangaren tsoron da laifin da kai shi zai baka damar kai ta aikin kirki kana tsoron kada a zo a cewa Allah ba daidai ba sai ka ta kokarin kai abin kirki yayin da mutuwa ta zo kuma to kakkarin ja da bangaren su sai zama to ka ubangiji da mummunan zato mana ya ci gaba cewa wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala atla'a nabiyyu sannan kuma yana daga cikin kuduri na ahli sunna wal jama'a imani da cewar Allah maɗaukaki, wanda albarkatun sun yawaita ya nuna wa ya tsinka yadda annabi sila da aminci Allah su tabbata a gare shi alama ya kunu fi ummati game da abin da zai faru cikin al'ummar sa ila yawmil qiyamah har qiyama ta tashi yawa ويخاف يوه wa yakhafu fa inna rahmatallahi fa in fadlin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan bawa to wannan baiwa ce daga gare shi falala ce irin ta ubangiji wato sabawa ya samu jin kansa wa in azabahu in kuma ya azabtar da zambi ya sani cewa azabtar da shi saboda laifin da da haka idan muka kalli wannan gaba abin take sanar da mu daga can zuwa nan cewar bawa ya yi riko da sassauci ya kume wato eh, rashin tsanani daukawa eh, kansa bin abubuwa cikin sassauci da sauki to wannan yana gadarwa da mutum kyakkyawan ƙarshe sannan kuma malam yi nasiha da cewar a kyautata wa Allah zato ta salon wato hada tsoro da fatan samun rahama sannan kuma yi bayani akan ceto ana samun rahama ubangiji ne da fanadar. ba yawan aikin ka ne ko kuma kirkin ka yake sa ka samu jin kan ubangiji aikin mutum ba zai iya sa ya samu jin kan ubangiji kamar yadda manzo ya faɗa babu wani daga cikinku da aikinsa zai shigar da shi aljanna sai dai idan Allah ya lullabe shi da jin kansa suka ce mu Allah hakkan kanka yace hannu idan Allah ya lullubin da rahama da falalarsa da ka tona sai kan cewa bayi suna samun cimma shiga aljanna ubangiji da falalarsa ba dan aikin su ya kai su cancanci a masu aljanna sannan kuma Allah yana azabtar da bayansa saboda laifukan su anan adalci ne aiki in aka yi azaba to adalci ne aiki in aka yi rahama to falala ce aiki ما نتيجة الشيء والإيمان بأن الله تبارك tabaraka أطلع نبيه عليكم السلام da kuma imani da cewar Allah maɗaukaki wanda albarkatunsa sun yawaita ya tsinkayar ya nuna wa annabinsa alama ya fi abinda zai kasance fi ummati cikin al'ummarsa ila mai kiyamata har Allah ya tashi kiyama kamar bayanan da annabi na alamomin tashin alkiyama malaika jibril ya zo ya tambaye shi yaushe na tashi alkiyama ce da ni da kai duk ba wanda ya san ce to sanar da ni alamominta zai gaya masa ce kamar wato bai wata haifi ubangijinta ko shugabanta ka ga marasa takalma talakawa masu kiwon dabbobi sun zo sun ɗige da gasar gini wannan ya yi hawa goma wannan ya hawa biyar wannan ya hawa kaza wannan ya hawa kaza ku tuna daga ciki alamun tashar kiyama an tsanka da shi an sanar da shi kuma ya sanar da al'umma irin su wato zuwan dajjal irin su gudowar rana daga mafaɗarta irin su bayyanar annabi isa da abubuwan da suka kama da haka kuma sanda yana rayama a cikin sallah ta an nuna masa wuta har yi da baya da baya sahabai suka ce mun ga kai abin da baka kana cikin abin da mun ga kayo danyo baya haka ce eh wuta aka nuno bala'in da na gani shine ne wannan baya to kuma kusan suka ga ya kai hannu ka ce maka ka hannu ce aljanna aka nuna musu na ga wato wani shuri guda na inabi wanda da na ciro har Allah ta shi kiyama ba zai kare ba to duk irin wannan an tsinkayar da shi an sanar da shi ya kuma yi al'ummarsa bayani amfanin sanar da su waɗannan don su shiga taitayinsu kuma su rukunkume gaskiyar da ya zo musu da ita ce ta haka ne za su samu cimma shiga aljanna ubangiji su kuma samu kubuta da tsira daga shiga wutarsa to yadda da Allah ya sanar da annabi ya tsinka da shi ya nuna masa wasu abubuwa da bai nuna kowa ba cikin al'ummarsa to daga cikin imani da ahli suna take wa'alam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ka sani hakika manzon Allah tira da aminci Allah su tabbata gare shi kala ya ce tattaftariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta za ta kasu gida ɗaya har gida uku. kullu hafin na dukkan kashe-kashen nan suna wuta illa wahida sai kuma kaso guda ɗaya kawai shine wanda bai zama a wuta wahiyar jama'a su ne dandazon mabiya alkur'ani da sunna da ya Allah aka ce manzon Allah manhum yi wannan jama'a din da kace kala ma ana alaihi yau ma wa ashabi su ne wanda suke kan abin da nake kai yau ni da sahabbaina duk wanda suka zama kan wannan turba da wannan tsari da wannan sunna to waɗannan su ba za su shiga wuta ba wa haka zakara tiru haka addinin musulunci ya kasance tun daga sanda Allah ya aiko manzansa ila khilafati Umar har zuwa lokacin da Umar ya halifanci wa haka zakara fi zamanin Usman, kuma akan wannan tsari addinin musulunci ya kasance a lokacin mulkin eh, Sayyidina usman falamma qutila Usman yayin da aka kashe Usmana. ja al-ikhtilaf wal bid'a daga dan wato sabani da bid'o'i suka zo wa al'umma to ana na ga mana tarihin faruwar sabani da yaduwar bid'a a cikin al'ummar musulmi to ya samo tushe ne tun daga lokacin da aka kashe suna uku ana aka karkasu kashe-kashe sami yaƙe-yaƙe aka samu wato annin ƙungiyoyi tun rabuwar mutanen wasu na cewa sai an ɗaukan sarki sansa wasu na cewa a samar da shugabanci tukuna saɓani daga nan ya fara aka sami shi'a aka sami kishiyoyinta ita gaba da cewa wasarar nasu a hazaba mutane suka zama wato kungiya-kungiya wasaru firakan suka zama wato anin mabambanta juna daban-daban yanki yanki faminan nasi man sabata alal haqqi daga cikin mutane akwai wanda ya tabbata akan gaskiya inda awwalit taghir tun farkon wannan sabawa da aka samu ko canje-canje da aka samu wa bihi kuma akwai wanda suka ci gaba da faɗar gaskiya wada annasa ilai suka ci gaba da kiran mutane akan gaskiya fa kana al'amru mustaqima sai al'amari ya zama madaidaici hatta kanata tabaqatu rabi'a har sai da aka samu wato ani hatta kanata tabaqatu rabi'a har wato aka samu wato ani tsare ku na hudu to tsare ku na hudu da tun daga na farko zuwa har na su ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su alqurunul mufaddala yace khairul nasi karni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين mafiya alkhairin mutane ɗarikun da na rayu cikinsu shi da sahabbansu sannan masu bi musu tabi'ai sannan masu bi musu tabi'i kuma aka samu dai tsare kimanin shekara 400 din nan cikin yadda Allah mutane suna kan turba ta kwarai sai dan abin da ba a rasa ba amma ba kai za a ce barna tarin jayi wato daidai ba sannan ci gaba da cewa fi khilafati ne fulanin in qalaba zaman a halifancin wato 'ya'yan wane a nan ne fa zamani ibirkici wannan dina daga cikin sakaya mm. kada a faɗa lokaci kaza ɗin ya dama sharri da ina cikin suwa ne ya to a dai zamanin wato ainihin halifancin 'ya'yan ko zuriyarwa ne a nan fa zamani rikici. ya juye daga yadda yake wata gayyarar nasu jidda mutane suka canza kwarai wa fashatil bida'u idoyi suka wato ainihin yadu wa kasuratid du'at ila gairi sabilil haqqi ko masu kira zuwa ga hanyar da ba ta gaskiya ba suka yawaita wal jama'ati imana ila gairi sabilil haqqi wal jama'a masu kira zuwa ga hanyar da ba ta gaskiya ba hanyar da da zama biya alkur'ani suna ba suka yawaita wa waqa'atil mihanu aka samu wato jarrabobi كل شيء في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أدكنا أبن دي زمن تو Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai tofa ta sa bai ce wani abu akai ba haka sahabban sa ba su ce ba to a irin wannan abu aka ta samun bata aka ta samun sabani aka ta samun jarraba kamar abin da ya faru da su Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya ji da rahama lokacin da aka kirkiro magana halittar qur'ani ba wani dalili daga manzo ko daga sahabbai da suka bayana kan magana halittar alqur'ani amma magana ta gaskiya annabi ya sanar da al'umma cewar alqur'ani zancen Allah ne shi kuma Allah ba farare ne, ya kuma zancen sa zama farare saboda akwai bayani daga manzo ga wanda ya san sunna isan dalilai na shira cewar alqur'ani ba halitta ba, ne zancen Allah ne zama wanda suka jahilci irin waɗannan bayanai na manzo suka rudu da maganganun 'yan baka da suka tafi akan cewa eh, lallai ai qur'ani halittacce ne inda dai wato ai mu muke karanta shi ko mu halittattu ne muryar mu ce ya kaso da aka mun karanta alƙur'ani ko mun ce zance Allah ne to dai wannan zancen namu da muke ai halittacce ne aka gauraya gaskiya ta cewar eh zancen mutane halittattu ne da kuma gaskiya da ƙarya na dangance zancen Allah ma halittacce ne to irin waɗannan abubuwan sun ta faruwa aka ta samun jarraba a ɗauki mutumin da yake na gaskiya a wulakanta shi a tozarta shi a tsiraita shi a yi masa ehu ko a kulle shi kuma makamacin su duka wada'au ilal furqati mutanen da suke kan wannan tsari na biyo abinda da ba aya ba hadisi sai surutai kawai suka yi kira zuwa ga wato ainihin kungiyoyi da rarrabuwa wani ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi shi ko mazan allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya hana wato rarrabuwa wa ba kaffara ba'dhum ba'dha waɗanda suka taba kan tsarin raba kawunan nasu sai zama sashin suna kafarta sashi wa kullu da'in ila ra'ayihi wa ila takfiri man khalafu sai zama kowannen su yana kira zuwa kan ra'ayin da yake kai kuma yana wato anin kira zuwa ga kafirta wanda ya saba masa duk wanda ba akan abin da yake kai ba sai ce masa kafiri shi ba kuma wannan duk wanda ba akan abin da yake kai ba sai ce kafiri fadallal juhalu sakamakon haka sai jahilai suka bata warru'a da waɗanda ake shugabanta gama gari wa man la ilma lahu da wanda ba shi da ilimi sune da juhal din da ya fara faɗa wa atma'u an-nas fi shay'in min amri dunya suka kwadaitar da mutane akan abin da bai kai ya kawo wani al'amarin duniya don ga muku a da kuna so ku samu kuɗi shiga aiki ga albashi nan ga gidan kwana ga motar hawa ta irin wannan sallah kamar da mu haka aka rikai wa al'ummar mu ta afirka aka shigo da boko in kai boko ka gama kana da mota lada da ake cewa ladan dan boko za ba ka lada za ba ka gidan kwana za kuma aiki za ka ɗau albashi duk wata amma don ka sauke alkur'ani ko ka haddace hadisan manzo ba ɗaya daga cikin waɗannan ma kai rubutun ka kowa maganganun ka ba a ɗaukan su abin da wanda yasa mutane sai suka rika watsi da karatun addini Makarantar addini sai tsumanto an yi karanci ana cewa kayan shi mutum zai je HIS Islamic Study haya Islamic Study sai dai kalimanci ko ka zama alkali iya abin da za ka yi amma ofishi babba za a baka kujera mai girma a zo ana faman kafin ka zo an share ana jiran zuwan ka ka motar ka ga gidanka so da haka sai zama to an waye gari mutane sai suka biya wa haka mutum ya mutu littafansa sai da ɗaya ba a siyar a 'ya'yansa ba mai iya karanta haka aka ta fada cikin ruwan nan to shi ne yake magana cewar sai aka wayi gari wa atma'un nasa fi shay'in min duniya suka kwadaitar da mutane cikin al'amarin duniya wa khawwafuhum iqabat duniya suka kuma tsoratar da su wato azabar duniya shatin mutumin da baya da wani kwakwaran aiki a ya gama tabiya a rayuwa in ba ka karanta science din nan ba ka zama wani kwararren likita in ba ka karanta astronomy din nan ba ka zama wani mai hange in ba ka karanta geography din nan ba kaza kaza kaza haka Za ka waye gari kuma geography ya zama mugun ciwo hmm. shi Allah ne ke ruwa cewa ah, ai in zafi ya zafi wato are rana ta da ruwa ya tashi ya sama shine sai kuma ya rika dawo ko abubuwa masu kamata Mun kace masa ba nan ba zai tafi to haka za ka ta tsoratar da mutane wato azabar duniya in sun rasa wani abin amfanin da aka zuwa gabatar musu aka ce ne wani abu fattaba ahumul khalqu ala khawfin fi duniyahu sai mutane suka tabin su bisa tsoron kasa rasa duniyar wa raqabatin fi duniyahu da kuma kwaɗayin samun duniya in sun biya musu haka ta bin su tafi dinihin ko ina nan duk duniya na gaya e na kan shi ne mm, a wannan na suka eh, na farko cewa wa asma'un nasa fi shay'in min amri dunya ko wa khawwafuhum iqabat dunya ko sai kuma fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dunyahum ko anan sai aka sa ala khawfin fi dinihim ko sai mutane suka bi su bi su tsoron biya wa addinin su to dan ka biyewa addinin ka cika riko shi ce ka cika zafi an kaushin addini da terrorist ne dan ta'adda ne kaza ka sai zaman to kana tsoron ma ka bayyana addinin ka a daɗin ma da ba a kai ga a ce maka dan ta'adda addini ba kaza kaza to a harkar ma'aikatu haka kana ji kana gani lokacin sallah zai sai ka share mata. lokacin tashi daga wajen aiki bai ba ka fita a ce ka bar aikin da kake kai dan zafin addini sallan nan fa za ka iya ta ko ba yanzu ba sai mutane suka biye musu bisa kwaɗayin duniya da kuma wato anin barin addininsu fasaratin sunna wa ahluha maktumina sai sunna da ita da masu bin da wanda suke kanta suka zama ababen ɓoyewa sun zama a ɓoye sai ɗaiɗaya sai wanda ya san wani yana da tafiya akan tsarin suna ya je gurinsa zaharatul bida bidoyi kuma suka wato ainihin bayyana wa fasha suka yadu ko ina za su وكفروا من min وكفروا من حيث mutane suka kafarta ta inda ba sani ba min wujuhin shatta ta fuskoki daban-daban fuskoki daban-daban wa wada'u al-qiyas suka dauki kowa to qiyasi suka sa shine abin la'akari shine dalilin su da hujjar wa hamalu ƙuduratar rabbi fi ayatihi wa ahkami suka ɗauki kuma wato ƙaddarar ubangiji suka ɗaɗɗora ta akan ayoyinsa da hukunce-hukuncensa wa amrihi wa nahi suka ɗora akan wato umarninsa da hannunsa misali Allah ya haramta wasu nau'o'i na cinikayya irin sarrafa wa a hannun lahul bai'a wa harramar riba sai ga mutum yana rabu sai ka ci wani ai Allah ya hana rabu ci ta za ka da kadara. in kaddara min sai ta haka zuci abinci an gane sai suka zo suna daukan kaddara ta ubangiji suna dora ta akan hukunce su to da haka kenan su ba su su ba su da laifi ba laifin su bane su ci wannan abin da su ci kamar suna nuna ma ai abin laifin Allah ne da ya yi masa haka ba su suka yi laifi to wannan din nesa da gaskiya ne bata da ibaibai jama'a ne ja irin wani a bayar da wata rana aka sako wani mawaki a gidan talabijin yana waka mata na masa an shi yake canza kaga irin wannan halaka har ina tuni ne a, ah, ta na aka sa abincinsa ya zai sha bai sa abincinsa a nan zai ya ɗauki abin da zai je idan ko kuma ya je kasa a saya sai Allah hana shi abinci nan sai ya ɗebo matan da ba matan sa ba ƴaƴan sa ba kannan sa ba iyaye ba ya zo su ne masa amshi a gaban jama'a suna rangaje shi muharrami a gare shi ba muharrami ba su ba muharraman sa ba kowannen su ajnabi ne ko ne to kaga wani ne ma yake so ya bashi kariya shi ba ma da shi muke magana ba shi bai san ma ne ba amma ga musulmi na so ba ya kariya cewa na aka sa abincin to shine hujja da kaddara ubangiji a kan dokokinsa da hukuncin Wani wannan shine daga cikin wato mabudi na bata da mutane suka bata da shi eh, sannan kuma wa hamalu qudratar rabbi fi ayatihi wa ahkamihi wa amri wa nahyi ala uqulih suka dora duk abin da ya shafi kudura ta ubangiji a cikin ayoyinsa da hukunce-hukuncensa da umarninsa da haninsa akan hankulansu wa ara'im da ra'ayoyinsu fama wafaka uqulahum abin duk da daidai da hankalinsu qabiluhu sai su karɓa wa malami wa fi uqulahum duk abin da bai daidai da hankalinsa ba radduhu sai su mai da shi ce kai wannan ai hankali ma ba zai karba ba fasarar islam gariban wannan yasa musulunci zama bako wa sunnatu gariba ita ma suna ta zama bakuwa wa ahlus sunnati guraba mabiya suna suka zama baki fi khawfi fi jawfi diyarihim a suna cikin cikin gidajen su ma a tsoratar su zama baki to wannan shine abin da ya faru da al'umma a sakamakon wato ainihin nisantar gaskiya da kuma biya wa duniya so da haka mafita a game da irin wannan shine kai ilimin da zai amfane ka Allah ya ce annabi ya ce sannan ka yi haƙurin tabbata a kan gaskiya ko kana da ilimin Allah ya ce annabi ya ce in ka kasa haƙuri a kan gaskiya to za ka yi barinta dole sai kai haƙuri da abin za a gaya maka da abin za a maka na tsangwama da ƙin jininka da ƙin yi da kai za ka ta gani irin wani to amma in ka tabbata akan gaskiya ka kuma tabbata akan yin ilimi na shari'a na bin dokokin Allah to gaskiya za ta yi halinta su da ka a dunkule dai abin da mala yake sanar da mu a nan eh, dalilan bata biye wa son zuciya da abin da ya shafi wato anin koyi da iyaye da kakanni da abin da ya shafi wato kamanceceniya da arna da sanya kwaɗayin duniya a galibi waɗanda su suke kai mutane su baro su halakar da su mafita kuma kai ilimin allah ya ce annabi ya ce kai aiki da ka tabbata akan wannan kada ka wato anin ka yi haƙuri kada ka wato anin ƙosa to mutu ya ga cikin da allah zai tsira suru tsaya ne eh. akwai irin wannan tunkariya kamar abin da shi mangwa haka eh. kuma za a biya zuba fari haka abu hmm. ne mai sauki kuma zai yi sannan abu na biyu kuma da a ƙarƙashin zai gona kuma manoma da suke karɓar kalli irin kamar ko auduga ta yi gundari sosai amma ba ta fashe ba kuma ka ga wasu na karɓa haka na ga masu suna rarraba mu tara sai su biya kafin ta nuna ɗin mutum ya karɓa kawai in an ciro kawai za a zo a auna da cikin a biya shi a bashi sai eh, manzo ya hana irin wannan cinikayya yake cewa bai halatta a sayar da kayan marmari har sai ya bura sai ya nuna alamar nuna wanda ko daga sana ka tsinke shi zai nuna mangwada za ga ya fara alama jaje-jaje ko kuma yalo-yalo ko da bai ga mai jikinsa ko ina to kaga alama ta cewar iya eh ɗauko nuna ko ciro shi kai kafin a kai kasuwa za ka tara wani ya ƙara nuna za a mora amma kawai dan ganin ya yi fure in iska ta zo sai ta kaɗar da fura ko Allah ya ikon sama a bashi da fara fure ga da rakwacin amma ba 'ya'ya tunda ba faran ne yake 'ya'ya ba ubangiji ne ke hukunta shi to da haka to a tsarin addinin musulunci sai an samu tabbaci na nazartar abin da za a siya sannan a siya eh, haka kuma abin da ya shafi ta kanta auduga wani mutum sai falle bai taso sai bari har ta nuna kai ma ka ga abin da ka samu kuma ya sayi abin da yake tabbas kai sai an fi baka kuɗi da yawa dan garanti kuma za ka iya ja a yadda da jin da amma ka ja

amma wani lokaci, kwakwar da kan zai na a ka ayyukan ma ba ka abu ko karɓa ko an karɓa ko ba shi irin wani yana ɓangaren nuna da su ne ko ko a ah, shi dama ne ɓangaren tsoro ne ai manzo ya faɗa ah, game da cewar bayan za su zo ubangiji suna cike da tsoron abinda suka yi an karɓa ko ba a karɓa ba har aisha ta ke cewa waɗanda suke cikin tsoron ubangiji a irin wannan rana ta alƙiyama shin wanda suka yi zina ne ko suka sha giya ko kaza ba su ba wanda suka yi aikin kirki ake magana sun yi amma suna tsoron an karɓa ko ba karɓa shine ma ibn abi mulaika yake cewa ya riski kimanin sahabi talatin kowannen su yana ji wa kansa tsoron munafurci har umar yakan zo ya tambayi ya taɓa zuwa ya tambayi huzaifa shi kai ne annabi ya gaga maka munafukai cikin al'ummar da allah haddani ya ciki ce ba kai umar kuma kada wani sake tambaya zan ranga kuwa wani bayani ba ka wani sirri ne na manzo to kaga wannan tsoron a abubuwan da mutum yake na gazawa da kasawa kada ya zama musu dalilin rasa abin da ya na kirki ko abin da ya na kirki kada ko wani abu ya zo shiga na riya ba a karba ba to wannan shi ne ke sa imani ne ke haifar da irin inda ya ce ya shi game da mulki ya taƙaice iya irin gwamnati a mulki ai ko na gidanka mulki ne mutum a gidansa ya kamata ya zama da sassauci sassaucin da ba zai bayar da shagwabewa da lalacewar waɗanda kake kula da su eh, tsanani sai a babinsa a gabas kuma a yi shi yadda bai fita daga tsarin shari'a ba amma sassauci shine asali shine tushe saboda Allah ya faɗa mana cewa khuliqal insanu ifa an halarci mutum mai rauni tun za ka mu'amala da mai rauni ko ba tsanani ya kamace shi ta eh, sauci ya kamace shi eh. da tambaya dangane da ana cewa yana da marati kusan guda uku akwai ɓangaren haƙuri wajen biyayya ta Allah eh kashe-kashen haƙuri eh haƙuri wajen abubuwan da Allah ya kaddara hmm. da kuma ɓangaren haƙuri wajen ikilalin da zai zo haka eh, eh dalilai sun tabbata yanzu misali in ka ɗauki wala na bulu wannan kumbi sha'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين kaga wannan duk ina magana a kan abinda Allah ya ɗoro aka ce ƙarshe a masu haƙuri a kan da aka ɗora musu albishi da abin da zai faranta musu rai kaga wannan ya tabbata akan haƙuri kan abubuwan da Allah yake wa bayi na jarraba in ka ɗauki kuma abin da Allah yake cewa wa amur ahlaka bis salati sabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kai ma ka yi haƙurin jurewa yin ta ka gana hakuri ne akan biyayya ga Allah an gane idan ka ɗauko hadisin mutum uku ɗin nan da dutse ya toshe musu koko akwai wanda yi kokarin zai sadu da 'yar ɗan uwan babansa sai da ya je je gabar da zai sadu da take cewa ka ji tsoron Allah saka zubar min da buturci na ba ta haƙƙi ba sai ya fasa zinar da ita ka ga haƙuri a kan saba wa Allah saboda neman yardar Allah da duk dalilai sun tabbatar da su sai fara sai dangane da kasuwanci idan ana cewa kamar mutum ya tambayi mutum sai nawa ake kuɗi wannan kace kaza ko za su ce ga hannun gaskiyarsa hmm. to da akwai wani magana da na ji ana cewa mutum za a iya cewa a ce gaskiyar abu sai dai ka faɗi sulusunsa a'a magana ce suka haɗa biyu akwai magana da malikiya sanda ake tattauna a tsakanin malamai shin a iya yi wa abubuwan sayarwa farashi a yanke komai shine price control mm. ce duk inda ka je inda iksasa ne 20 lips baya wuce sha dukkansa ko kaza in ya wuce haka ciniki zai iya tashi saboda an wuce farashin da ya kamata a siya to su malikiya suna da fahimtar cewar za a iya cewa duk abin sayarwa abin da ya fi daidai a haɗe halatta a cinari ba riba shine ɗaya bisa ukun kuɗin abu idan ka siyo abu naira tara to za ka iya sayar da shi sha biyu mm. so da kasa tara uku uku uku za ta baka don ka ƙara uku zai baka sha biyu sai ka ce to haka shi ne abin da ya kamata a ce mutum ya ci riba. in ta wuce haka suna ganin cewar an matsa wasu wasu suka ce to ai in kun yaka kun yi price control ku bashi wanda ya ci ɗaya bisa uku wanda kuma ya zai iya cin ma ƙasa da ɗaya bisa uku ya je ci shi ma an samu sassauci fiye da yadda kuka faɗa ko sannan kuma wanda ya haura ku isa ku ce da shi ya saba musulunci ka fahimta to akwai wannan eh. sadaka abu ne a buɗe shari'a ta fashi amma cewar an zo siyayya gurin ka a ce faɗa min gaskiya da za ka iya ce to kai gaskiyar abin da kake ga za ka iya sai da shi ka siyo shi naira tara amma in ba a siya sha biyar ba za ka siyar ba ita ga mu gaskiya ce sha biyar gaskiyar da za ka iya siyar kana ganin ya kasa zaka kai ba za ka sayar ba jigilar da kai ta wahala kudin motar ka je ka siyo ka dawo da kuma kasa da kai kake tsariya in ba baka haka ba kai wahalar ka ta tafi a banza za ka iya gaya masa wani ta ce gaske ko ga ce za ka iya ce masa sha biyu in ba na gama ba za ka rage mun ba ko siya ko ka tafi ce to faɗa min ko siya ko tafi ce to za ka biya sha biyu ko ce za ka biya sha biyar in ka gama ka sami ma ba ka kara gaba ba shi kaɗai ba ne mai sayarwa

haka wasarar nasu ne yi eh, mutane suka zama mm. uh, runduna runduna eh. suka zama kuma kungiya kungiya ana ka sami irin su shi'a su ware. haka aka ta samu su mu'tazila duk daga nan abin ya su. ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب